yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai da ashirin da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasar na ashirin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imuhu littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka idan ba ku manta ba a jiya man kai ƙarshen fasali na goma sha ɗaya wanda ya tattauna mana akan al'amwatu ya tasa'alu na fima bainahu annabi ne yake bayyana mana yadda waɗanda suka rasu Allah na ba su iko da dama muminai suna tattaunawa a tsakaninsu man ji dai sai waɗanda watan suka zo da bayani akan wannan matsala idan ba kumanta ba hadisi na kusa da ƙarshe a wannan fasali watan na shida da na bakwai sai zo da wani abu wanda har muka yi wata magana muka yi alkawari ga jama'a hadisin anas ɗan malik allah ya kara masa yadda da ya ce annabi ya ce idan ɗayanku ya zan shi zai jibanci al'amarin kula da ayyukan da ake wa gawa in shi zai kula da ta ɗan uwansa ya ce to lalle ya kyautata yi masu likafa ne domin za a tashi mamata ne a cikin likafinansu kuma Allah na ba su damar ziyartar juna watan a cikin likafaninsu ne makai bayanin cewa ya kamata musulmi yau su kiyaye irin lakafinan da galibi ake yi shara-shara kuma ba yalwatattu ba ba isarsu ba ya saba ma shirya ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan muka ji hadisin na bakwai a fasalin hadisin abubuwar da ya ce na shigo ko na iso ko na gabato garin madina abdullahi ɗan umar ya zo gurina ya ce ka san abin da ya sa na zo rinka da sauri haka ya ce a ya ce manza Allah na je yana cewa wanda ke son sadar da zumuncin mahaifinsa watan mahaifin nasa na can kabari to ya sadar da zumunci na 'yan uwan mahaifin nasa bayan mahaifin nashi ya rasu ya ce tsakanin mahaifina da mahaifinka akwai 'yan uwantaka kuma akwai ƙauna ta juna saboda Allah wannan ya sa na so sadar da wannan zumunta da mahaifina ta hanyar kula da zumunci da kai to maganar likafani ce wadda na ce za mu zo da likafani a ɗan nuna asalin yadda suna ta tsara to amma sai a ƙarshen karatu kamar minti goma za a tsayar da karatu za a ɗan buɗa a nuna amma akwai ɗan abin da nake so in bayyana wanda gyara ne akan harkar likafani yadda ake yi a cikin littafin nan na ahkamul jana'iz gaba farko da albani ya kawo ya ce wa ba da gas min gaslin bayan an gama yi wa mamaci wanka ya zubu takfino yi wa mamaci likafani wajibi ne dole ne amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi zalika saboda umarnin da annabi ya bayar akan in mutum ya rasu lalle a mai likafin fi hadisin muhrim allazi wa kasatun naka hadisin nan da watan dabbasa watan ta buga shi da ƙasa ta tutsu da shi wayan shi ya kare a wurin aikin haji a hadisin sai annabi ya ce wa kafinuhu ku yi mai likafin kun a karatuka da dama nakan yi bayani idan har annabi ya bada umarni na yin abu to wannan umarnin matakin farko ana ɗaukar shi a dole to nan ya ce ku yi mai likafa ne kaga umarni ne ba a samu wani abu da ya sassautar da wannan umarnin ba wannan ya sa malin ya ce ya jibu takfino yi masa likafa ne dole gaba ta 34 ya ce walkafanu shi likafani aw samanu ko kudin da za a ɗiba a je a siyo likafani na mamaci min malil mai ana ɗauka ne a dukiyar shi mamacin ba a je ana neman taimako ba Da ma ku gani idan mutum ya rasu yana da dukiya a dukiyar shi ake ɗaukar abin da za a siyo mai likafani wallahi najeriya mu ne tunanin san banza ya mamaye mu. da zaran mutum ya rasu har mai halifa sai ga an ce ai a masallaci akwai likabai wanda wannan shirme ne kun dai diga shi walkafan shi likafani au ko kudin da za a dauka a siyo likafani ɗan mutum ya rasu min malil mai a dukiyar mamacin ake dauka ba masallaci ake zuwa a karbo na sadaka ba jama'a kun gane to amma mutum ne ya rasu bai da kayan da a ciki za a ɗauka a mai likafani da su kuma bai da kuɗi bai ba komai ba da za a ce a ɗauka a kuɗin shi a je a siyo likafani to irin wannan ne sai a je masallaci tunda akwai na sadaka Allah ya sa jama'a sun gane maganar nan saboda mutanenmu na wannan kuskura sai ga mai arziki a unguwa ya rasu amma wace wani ya zaga ya je masallaci ya karɓo likafin masallaci wanda wannan na sadaka ne wallahi aini ba kuma daidai ba ne da ma kun gani abin da na gaya ma wani kenan babban mutum ne ya rasu kuma ya zagayo mai bala'in kuɗi ta bahaushe mai bala'in kuɗi ne amma wallahi wani ya zago za a yi wani ya rasu da Allah an ce akwai likafani an na ci haɓa ko ba za ku ji tsoron Allah ba kafanin nan fa da aka so kai ka sani wurin karatu ne nan aka tara ne naira biyar mai goma kuma ba a siya don masu arziki ba don marashi aka siya a nan fa a nan nan karatun nan sai da aka dan tara wani abu mata su suka tara mafi yawa amma kawai sai ya ga mutum mai arziki ko kuma gidanku suna da rufin asiri likafa ne wai karo sai a cewa a zo masallaci a karba wallahi tallahi aibi ba fa daidai ba ne ya kamata mutanenmu su gyara tunaninsu Allah ka tsare to kun ya ce wa laulam yi khallif ko da bai bar wani abu ba wanda magada za su gada sai wannan likafanin to za dai a ɗauke a mai likafani da shi ko kuma kudin da ya bari kenan kawai wanda za a iya su likafani sai a ɗauka a su masu gado kuma sai su gaji haƙuri ma ba za a ce a ah, to wannan ai na magada ba ne a ah, na magada kamar ya ai a dukiyar shi ake ɗauka da ma kun gane ko to ma ya kawo hadisin khababu dan arat mai tsawo ba shi zan karanta ba sai gaba ta talatin da biyar wayan bagi an ya kuna alkafanu ɗa'ilan sabiga ya kamata likafani ya zama isasshe kuma yalwatacce da zai rufe ko'ina na jikin mamaci an naɗe shi an ƙara naɗe shi ta yadda duk yadda za a lankwaya shi wurin ɗauka wani ɓangare na jikin shi ba zai bayyana ba yastur jami'a badani wanda zai rufe gaba ɗaya jikin mamacin an gane ko to malam sai kawo li hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu shi ma ba zan karanta shi ba ba shi muke abin nan ba amma dai ya kawo hadisin yake cewa a ƙarshe annabi ya ce idza kafana ahdukum akahu falyuhassin kafanahu in istata sannan sai gaba ta gaba <clears throat> a sheikh albani ya ce ƙalar ulama malaman musulunci sun ce walmuradu da ihsanil kafani abinda ake nufi da kyautata wa mamaci likafani na zafato abinda za a yi mai likafani da shi zama mai tsafta ne an gane ko waka safato ya zama kuma mai kauri ne mai kauri don zatin allah jibin likafani ko da yake za mu zo mu buɗe shi ai duk kowa ma za a ba shi dama ya taba ya ji yadda yake an gane ko shi ne ya zama kasif mai kauri wa tattaruhu da kuma suturce gaba ɗaya mamaci bayan da za a naɗe shi a rika hango fallon nan na dama da na hagu sun ɗan buɗe ga shi ana hango sa walaisal muradu bihi a sarrafa ba ana nufin yin ɓanna ba kuma ya kamata mutane su gane abin dubu biyu da ɗari biyar a cewa ah, kai a alaji ya wuce nan wallahi to nan za a su a cewa ya ɗauki dubu ɗari da ashirin sai wannan farar shaddar to ba yarda da wannan ba Shi al-israf wa muradu bihi a sarrafa fi ba na cewa bane ai israfi a ciki bala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin jama'a kun gani wala tubazzir tabzira illa al-mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura sannan muminai na gari bayan Allah na gari mai rahama Allah ya ce su ne waɗanda iza idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama da kamalan yace wal mughalat ba ana nufin asuwo mai gugun tsada bane wa nafaqatu ba ana magana ce mai darajar gaske ba an gane ko ba ce mai daraja ba a'a do wannan ba haka sunna ta zo da tsari ai ba gaba ta talatin da shida fa'in za kafnu an zalika idan likafani ya zan ya kuntata game da ya zama mai yalwa irin haka walam ya ta tsari ba samu wanda zai rufe shi gaba ɗayansa ba so tira hira asusu. to sai a ga a rufe ɓangaren kai shi da likkafanin wa ma min jasadi da abin da ya tsawo a watan ta ɓangaren jikinsa sai a bar kafafun a buɗe an gane ko sai a samu ganye a ɗora a kai sai a mai da ƙasa a rufe wa ma baqiya minu makshufan du'ila alayhi shay'un min al-izkir da abin da ya rage a buɗe sai a samo ciyawar izkir an gane ko sai a ɗora a wurin a rufe aw ghairihi min al-hashish ko wani abu na ciyayi an gane Allah ka shiryar da malam sai kawo hadisai masu yawa akan wannan gaba sai kuma gaba ta 30 da watan bakwai malam yace wa idza qallatil akfan idan likafani da za a yi mutane da yawa da suka rasu likafanin yayi karanci wa kasral wa kasratul mauta kuma matattu suka yawa mutane ne irin annoba bayanin yadda 'yan boko haram suke sa bom su kashe ɗaruruwan mutane ko da banni to wannan sai ya ga wani lokaci likafani dole zai yi karanci an gane ko to jaza takrinul jama'ati minhum fil kafanin wahidi to ya halatta aiwatarin jama'a likafani da kwara ɗaya amma bari kuɗi ba ana nufin wai a haɗa ka a cikin kwara ɗaya ba ne a ɗauri a alkafanin mutum ɗaya sai a ɗan yanyan kashi kun gane yadda mutum ɗaya ɗaya za a naɗe ko da a falle ɗaya ne wayo kaddamu aksaruhun ƙor'anin ilar kibla wanda za a sa gaba wurin sallah ne wanda ya fi kowa hadda ƙur'ani sai ya kawo la hadisi anas radiyallahu an shi ma ba za mu karanta shi ba yana da tsawo akwai gabar da ita ce muke so mai bayani gaba ta 38 malam ya ce. wala ya yajuzu nasu siyabi shahidi allati allati qutila fiha tufafin da ke jikin wanda yayi shahada tufafin da aka kashe shi kayan na jikinsa to wannan kaya ba a cire mai su bayan rasuwarsa in dai kashe shi aka yi a wurin jihadi bal yudfanu za a kai shi a rufe a makabarta wahiya alai kayan na jikinsa kun gane ko da kauli sallallahu alaihi wasallam fi qatla uhud saboda abinda annabi ya faɗa kan waɗanda musulmin da karkashe a yakin uhud annabi ya ce zammiluhu ku nade su ne fi siyabihim a tufa da tufafin su a su an gane ko sai gaba 39 wa yusabu takfinuhu bi sabin wahid aw aksara fawqa siyabi an so yi mamaci da ya rasulin yakin daga addini shahidi an so mai likafani da falle ɗaya zani kwara ɗaya a naɗe shi gaba ɗaya da shi ko kuma su fi ɗayan amma dai a saman tufafin jikin shi ba za a cire mai su ba kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mus'ab ibn umair wa hamzat wa hamzat ibn abd al-muttalib wa taqaddamat qissatuhuma fil mas'ala gashinan mala yace kamar yadda annabi ya ma mus'ab dan umair da hamza dan abd al-muttalib an gane ko to sai kuma gaba watan ta ta arba'in malam ya ce wal muhrimu yi kafaru shi sau bihi lazi ma wanda ya mutu wurin aikin hajji, ana nade shi ana mai likafani da wannan kayan jikin nashi kun ya mayafi da ya fa a sama da wanda ya dora a ƙasa wannan haramin da shine ne likafaninsa da qawli sallari sallan wasallam fil في المحرم الذي وقصته الناقة وكفنوه في صوبيه اللذين أحرم فيهما كما لكفني أتفاف شبيو وأن أو حرما تكنسو يرسكما ينا تكن حرما الله أكبر النبي يأتي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دمير الله lahira أنك wanda kaga yana ta labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda duk wanda ji a filin kiyama yana ta wannan to ya rasu ne a wurin aikin haji kuma wannan haramin nashi zaka gani a jikin shi an gane ko to sai gaba ta 41 malam yace wa yusabu fil kafani umur an so kula da wasu al'amura ga su wurin yin likafani da za a yi wa mamaci al'awwalu abu na farko mustahabbi ne albayadu abinda za a yi wa mamaci likafani da shi ya zama fari ina son ku ji gabar da kyau gaba ta 41 wa yustahabbu fil kafni umaru wurin yin likafani mustahabbi ne a kula da waɗannan al'amura al'awwal abu na farko da ake son a kula da shi yin shi mustahabbi ne albayadu abinda za a yi wa mamaci likafani da shi mustahabbi ne ya zama fari da ma a kayanka in akwai wani kalan yadi wanda ba fari ba za fi a iya maka likafani da shi dama a yi da fari mustahabi ba fa dole ba ne ina son ku gane shi yin likafanin dole ne amma yi da fari kuma mustahabi kun gane ko da kowane iri ana iya yin likafani amma dai ya cika shara'in da muka faɗa amma an so dai ku yi ƙoƙari ya zama fari ne jama'ar musulmi kun gane to idan ko mutane sun fahimci haka wallahi tallahi ba wani matsawa kai wanda diyar shi yana da irin dan bargon nan da ake kwanta da shi wanda za a kan yi mai dan abin nan da Kano din nan ko dubu biyu ne ko dubu nawa ne wallahi za a iya nade ka da abinka ba sai an je nemo na masallaci ba ga gashi a ɗaki. amma yanzun da za a yi lakafani da shuɗi ko ja ko baki sai ka da ana inna lillahi wa inna ilaihi wai da wani kana kai mai lakafani bayan farin musabi jama'a kun gane kuwa dan Allah ana karatu ne dan mutane su waye kar ran cikin mu nan bayan an yi karatun nan ka ga naɗo wani da wani kala kawai kuma ka zo ka ce oh kaga kuma wani abu ta wani ba aka gani bayan an yi karatu da kai an gane ku Allah ka shirya da mu ya ce da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce ilbiso min kumul bayan a wannan rayuwar ta duniya ku rika sanya tufafin ku farari ku yi kokari ya zama fararen kaya kuka fi sawa fa innaha khairu siyabikum don duk a kayan da za ku ɗinka a wurin Allah mafi alheri a kayanku su ne fara duk kayan da ka mallaka a cikinsu dai mafi alheri gun Allah fari da ma kun gane wa kafshinu fi hawa mautaku ku yi ƙoƙarin yi ma mamatanku kuma likafani da farare ta ganin ma umarni ne to amma an ga annabi kuma bai ɗau umarnin akan nuna musu wajibi ba ne saboda aikin da aka bai suna yi Allah ka shiryar da mu asani abu na biyu mustahabbi ne kaunuhu salasatu eh, aswab abinda za a yi wa mutum likafani da shi mustahabbi ne zama guda uku ne in fa an yi da ɗaya yi a sami katon zani kawon an gan mai wanka mai kauri yalwatacce a sashi a tsakiya a naɗe ya yi amma dai mustahabbi ne su zama uku bidi'a ne su wuce uku suna kaiwa biyar ko bakwai wallaya bidi'a ne jama'a kun gane ya kamata mutane su kiyaye wannan Allah ka shirya da mu wannan fi karatun mun ɗauko shi daga ahkamul jana'in ne wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani malam Jafar ya karantar da shi malam Awal ya karantar da shi mu ma mun karanta da talhisun a nan ba ma so ɗaya ba ba ma so bi ba Allah ka shiryar da mu to shi ne ya ce ko asako asani na kaunuhu salasatu aswabi ya zama tufafai ne guda uku saboda hadisin aisha Allah ya kara mata yadda ta ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kufina fi salasati afwade an wa annabi likafani ne da tufafi guda uku an gane yamaniya saƙar ƙasar yaman bizi sahuliya farare ƙal ko kuma bizin farare sahuliyan saƙa ta wata unguwa a ƙasar yaman mai suna suhul min kursufin kuma abin na auduga ne shi yadin da aka yi wa annabi likafani da shi na auduga ne laisa fihin na kamisun ba riga a ciki a likafanin da aka yi wa annabi babu riga yi rigan nan bidi'a ne wala imama ba kuma rawani na ɗawa mamaci rawan. bidi'a ne udiri da fiha idrajar waɗannan tufafi guda uku a cikinsu ne aka naɗa annabi naɗewa su ne likafanin wannan hadisi malamai shida suka fitar da shi haka ibn jarud in an ce malamai shida watan bukhari muslim abu dauda tirmidhi da sa'i da ibn maja ko na'am haka ibn jarud ya da shi Alimamu zai haƙi duk ga ba nan ba zan faɗi ba Alimamu ahmad ba ya da shi duk ga lambobi nan ba ce na faɗa ba wa ziyadatu lahu amma cewa udraja fiha idraja wannan ƙarin arwayar imamu ahmad dan hanbali ne wa hiya sarihatu dilala kuma ta fito da bayanai ƙarara dalilai ƙarara ala annal afwaba tufafin da aka yi wa manzan al'alikafanin da aka yi wa annabi tufafin da aka yi wa annabi likafani da su lam takun muzarraratun ba izar babu izari ina son ku fahimci wannan da kyau babu izari wallahi na sha karanta littafin na amma hankali bai taba kaiwa ba sai yanzu a zamana nan amma na taɓa jin wani malamin sunna a sunna tv ya cewa wannan izar ɗin da ake sunna ba ta zo da shi wancan mako shi sa lokacin da mahaifiyata ta rasu ban karanta ba amma aminci na da malamin sunan can wallahi guda uku kawai na sa aka yi mata falle ne uku kawai aka sa ta tsakiya aka nabi saboda babu wannan iza'in jama'a kun gani wala kumsan babu wata riga ko wasu riguna wal hadisul waridu fiha munkar. hadisin da yazo yake cewa ai izar ga mamaci ai riga ga mamaci hadisi ne munkari da ma kun gani hadisi ne munkari Allah ka shiryar da kama bayyantu fi da'ifa kama yanda ne bayanin wannan matsalar filla filla a silsila da'ifa lamba hadisi na dubu biyar da ɗari tara da tara kun ko gane jama'a kawai yadda ake yi zani ake samu haka wanda za a iya sa mamaci a tsakiya a naɗi sai a ƙara samu wani irin shaɗora a kai a ƙara samu wani irin shaɗora a kai in an gama mai wanka sai a sa shi a tsakiyarsu su ukun ajiyar kawai sai a naɗe shi haka aka yi wa annabi jama'a kun gani mun sha karantar da na izar din saboda shi aka karantar da mu a bayanin cewa guda ukun aka yi wa annabi sai aka ce izar daya amma wallahi hadisan da za ka karanta ba za ka ga an ce da izar ba to ni tun daga lokacin ne ta bincike ni ban ga inda aka ce an wa annabi izar ba a'a a wanda ai dama shi ma ma a su tasira Allah ka shirya da ku na shi ne gyautu abinda za a ɗaura daga cibiya zuwa kasan gwiwa e kamar zari kwarjan nasu eh ai shi ma na karanta wannan abin A Salisu. abu na uku ana son in zai yiwu an gane ko an ya kuna ahadu haso ba hibara ɗaya daga cikin guda uku nan ya zama saƙa audiga ce iza ta yassara idan haka ya sauƙaƙa ga mutane an gane ko to Allah ka shiryar da mu to dama waɗannan 'yan abubuwan ne su na so in bayyana saboda mahimmanci da amfanin shiga cikin karatu kuma na san Allah so dai daga yau tun daga shi kaji a karatu wannan izafin da ake bai tabbata ba to bare ma riga ko wani rauni na taba gaya muku an yi rasuwa wani kanin wasu ne uban sai rasu mahaifinsu kawai wani kanin shi sai matsa dole sai an sa mai riga da rauni suka ce to riga ne tun da mun ji ana yi amma rawani

shi kenan kuwa hmm. a yanzu shi sa muke san an buɗe wannan an an buɗe duk za a ba da dama kowa ya taɓa ya ji irin shi eh? eh ina ba ya zama kotin ɗaya daga ci ai kaga yanzu kama wannan rigar tawa ai ba kotin ba auduga ba ci eh eh, eh. to a dai ukun a yi ƙoƙari ɗaya zama saƙa ce na auduga eh eh kaga kamar ɗan huntuwa ina ga aida auduga ne shi ko eh a to ai shi ne aka ce amma mai kauri eh to za mu ci gaba da karatu jama'a alfaslu sani asha fasali na sha biyu shu'urul amwati bi ba'di ahwalil awhaya watan filin da mamata suke yi shine filin ɗin mamata watan wanda ya rasu yana ji a jikin shi amma ba faji da kunna ba kasan dai filin ai to eh, e ce jikina ya gaya mu ina ji a jikina kaga wannan ba ji ne na kunna ba kun gane ko shine filin kawai to shu'urul amwat yanda mamata suke ji a jikun watan suke filin a ran kun gane ku bai ba da ahwalin ahya na wani bangaren halin waɗanda ke da rai suke ci waɗanda suke da rai akwai abin da za su yi mamaci yana ji a rai suna yi wannan abin ko na cutar da shi ko na amfanar da shi ku karanta littafin kitabun roh na ibn al-qayyim Allah ka shiryar da mu mala yace hadisi na daya a wannan fasali na 89 a wannan littafi an amru bin hazm radiyallahu anhu qala amru dan hazm Allah ya kara masa yadda ya ce ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala qabri annabi ya ganni tsaye kan wani kabari fakala sai ce inzil alal qabr sauka daga kan wannan kabarin sauka a kan shi Na bai fada ce la tu'ni sahiba hadal qabr karka cutar da karka rika cutar da wanda ke cikin kabarin nan mana ashe kun ga mutum na cikin kabari idan ka hau kan kabarin shi kana cutar da shi yana jin ka cutar da shi to da wannan ne za ka gane wa ƙaramin wulaƙanci kenan ake ma asalin waɗanda suka kafa tudun wada ba da waccan makabartar tudun wada ake rufe su cikinta ai iya kau ɗan daji ai iya kar wulaƙanci kenan balla kuma ba ma wai a tsaya ba balla ma ake kawo duk duniyar nan ba ne kai ustazu alhaki na kan jiya na faɗa ban sani ba ko ka zo to an yi taro da hakimi da dpo da sauran waɗanda ya kamata elders na turin wada wallahi tallaya an hana duk waɗannan abubuwan tun jiya da 'yan sanda za su fara zuwa su kama mutane haka dpo yake ni na ba da shara na ce a a fara bari a sanar da mutanen yankin wurin da waɗanda suke yin abu kuma duk sai aka ce eto eh, to gaskiya ne gaskiya ne amma wallahi kun ga sanarwa ta gobe da za a yi an ce za a sanar a masallacin danja za a sanar a masallacin nan na yan ɗari kana tunin wada ka ga daga gobe ba wani magana kayan kuskure in dai ka shiga hannun 'yan sanda ba magana hukure ne baka ji ba ya riga naka duk maganar banza ce duk jiya an kawo ta an ce maganar banza ce Allah ka shiryar da mu to nan ina son ku fahimci annabi ya ce sauka akan kabarin nan kar ka cutar da wanda ke ci ashe yana jin kana cutar da shi sanda ka tsaya akan kabarin shi yana jin kana cutar da shi wannan fatsayawa a kan kabari bare waɗannan masu ci zama suke kan kabari suna kashi bola unguwa fashin ake zuwa a zuba masai mako? da mashin ma'ana ake koyon mashin gobe ma? to kaji kuma wani sharrin wai bolan ma kunna mata wuta ake ana kona ta jama'ar musulmi bari ku ji duk abin da wuta ta taba shi ta kona shi haka annabi ya hana a kai shi cikin kabari bare wannan kan kabarin kuma a kunna wuta kai jama'a kai jama'a Allah ya kyauta wannan hadisin al'imamu ahmad ya fitar da shi haka abu nu'aim a littafin shi ma'rifatu sahaba ibn asir a littafin shi asadu ko usulul gaba haka ibn asakir a tarihu dimash ya fitar da shi a shekul albani a silsilarsa sahiha lamba hadisi na 2960 ya tabbatar da isnadi ne ingantacce rijaluhu kuma siƙatun mazajen da ke cikin isnadin duk amintattu ne hadisi na biyu a wannan fasali na tafa'in kuma a wannan littafi an bashir ibn ya radiyallahu anhu kala an kara karata hadisi sai ka ji sunan wani sahabi tun da kake duniya baka taba ji ba bashiru dai kaji amma khasasiya sunan baban shi Allah ya kara mai yadda ya ce ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala quburil annabi ya je wurin wasu kabarbukan musulmi wata makabarta annabi faqala yana shiga makabartar ga jama'a na bin shi sai ya buɗe baki ya ce laƙada adaraka haula khairan kasira Allahu akbar annabi ya ce ka Allah waɗanda ke kwankwanci a makabartar nan alherin Allah mai ɗimbin yawa wannan ya harfike sun haɗu da alheri mai yawa sai ka ji wani albishir ina ma ce kana makabartar kai ma salasa marratin jama'a annabi sai da ya maimaita haka haso uku ya ce laƙada adaraka ha'ula a khairan kasira laƙada adaraka ha'ula a khairan kasira waɗannan alherin Allah mai yawa ya same su alherin Allah mai yawa ya riske su an gane ko fa ma huwa yamshi annabi yana tafiya a makabartar ko a nan wurin iz hanat minhu nazaratu sai ga wani abu da yake dan hangi ya matso kusa da shi dan wani dubi da yake sai ga abin da yake dubin ya zo kusa da shi fa idza huwa bi rajulin yamshi bainal qubur sai ku ashe wani mutum ne ma yake tahowa kama a surkuki kenan na makabarta ashe mutum ne yake tahowa ta kuma tsakankanin kaburbuka ya taho alaihi na alan gashi da takalmarsa a kafafun shi kun gane ko faƙala ce annabi ya ce ya sahibar ko ya sahibar sifti ya yi ni a sifti ya taini ya kai wanda ke saya da takalma guda biyu a kafafun shi wai haka ana wadaranka baka kyauta makanka ba tar da abin da ka yi alƙisib ya teka cire waɗannan takalman kayan kun ji an ce bainal kubo tsakanin kaburbukan eh hanazara wannan mutum da ya ji an yi magana sai ya duba ya ga ce magana alamma a rajulu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da mutumin ya gane a kai annabi ne fike magana khala'an alai sai mai zai cire takalma fara ma ma ya wurgo su can inda ba burbuka ya jifa da su can inda ba burbuka ya ci gaba da tafiya da kafafun shi ba takalmi a cikin abin jama'a kun yi wani sai ya ce aikin da aka ce su biya yi wani abu ne a kafarsa to ka fa kai in ba shirme ba kun gane cewa aka yi alaihi na alai ga takalman shi a kafafun shi na Allah ka ba don kaji an ce a ne a menene ya ce a siftiyataini a siftiyataini ne kun gani don kaji an faɗi wannan kai ba ka san yaya ake magana ko karatun hadisi ka ce wannan mawai ba takalmi ake yi ba to an ce alaihi la'anar kun gani alaihi to nan kuma na nan ne ake nufi na aka jama'a burkuli kuskure ne ya faru tsakanin mutane biyu akwai waɗanda yadda su suka fahimci abin a bakwai ne sun so aiki da suna amma ce kuma suka fahimci abin a bakwai akwai kuma waɗanda su kuma kyamar suna ta sa suke inkarin matiyar takalmin shi wannan son yake aiki da sunna amma da ya shigo makabarta tun daga nan sai ya cire takalmar shi alhanin abin da aka hana bin tsakanin kabarbuka da takalma a kafafunka wannan ka a hana amma baka zo inda kabarbuka suke ba ba shiga tsakiyar su zaka ba ka bar ka a kafafunka waye ce kai laifi jama'a kun gani shi sa yi da an gama rufe mamaci ana gama rufe shi kowa zai aji takalmansa inda ya shiga tsakani zai sa abin shi annabi ya ce ana juyawa yana jin takawar takalma kafafun mutane shi mamacin wannan ashe yana nuna ba ba a sa takalmi ba ne a cikin makabarta amma ba a tafiya da takalma a kafafu tsakanin kaburbuka jama'a alisa ku an fahimci wannan sau za ga ana yawan kuma rigingimu kan wannan yawa ne ce to jama'a wani yan iya yi sun shigo wai da an shigo makabarta sai ziga ɗakin uwarsu da takalmi kuma ku diba ku ga ɗakin allah ma sai su shigo da takalma suna sallah ɗakin allah amma makabartar cewa kuma sun cire takalmi kaga rashin fahimtar shari'a wallahi aka gaya gama wani yana ta faɗa wai yana cewa to mutanen nan su ne fa suke shiga masallaci yi ta rigima da su da takalmi si sallah da takalmi amma sai nan dandagar ya kafa a daji ko wasu cin takalmi kai kafa wannan aikin ba Allah ke nufi ba ka ji fashin ne kuma. ku tsaya ku ji duk abin da shari'a ta hana idan aka hangi wata larura da za ta cutar to wannan sai ya zama uzuri don makabartar da aka san in an shiga ta yi akwai kunani ko akwai kaya wadda za ta cutar wannan larura sai ta sakabar takalmanka a kafafunka amma ka ji tsoron Allah ba wannan larurar ka rika yawo tsakanin kaburbuka da takalma a kafafun wallahi ba mu da za ku kwashe ta da Allah ran kiyama ba ka ji tsoron Allah wa alaikum salam bai halatta ba Allah ka shirya da mu wannan hadisin al-Imam Dayalisi ne ya fitar da shi haka Imam Ahmad da Abu Dauda da Nisa'i da Ibn Majah haka abubakar ibn abi shaiba da imamu tabarani da hakim da bayaki duk sun fitar da shi kamar da yadda hadisin albani ya kawo shi a ahkamul jana'iz shafi na ɗari da tamanin da saba'in da uku lamba ta tamanin da takwas a shekul muqbil al alwadi'i shi ma ya tabbatar da ingancin hadisin a aljami'u sahih din shi mujalladi na biyu shafi na 279 biyu da saba'in da tara zuwa da tamanin Allah ka shirya da hadisi na uku a wannan fasali na 91 a wannan littafi an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma qala اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل القليب القليب an gane ko shine albi'ir wasu malamai sun ce albi'iru kabla an tubna bil hijarat shine alqalib rijiya da aka yi kamun a gina bakinta da duwatsu a yi macicin baki da duwatsu to irin wannan ita ce albi'ir a alqalib wana ya da abin da ya kamar wa qala abu ubaida hiya albi'iru alqadima to wannan kuma abin da take nufi kenan a wannan hadisin albi'iru kadima tsohuwar rijiya wadda an dena ba ruwa cikinta ta kone irin da tsohuwar rijiyar nan da ba amfani da ita kun gane to shi ne ya ce etsala annabi sallallahu alaihi wasallam ala ahlul qalib annabi ya leka kan mutanen nan da aka kashe aka watsa su cikin wannan rijiya tsohuwar rijiya kafure ne da aka kashe an gane ko da aka watsa su kawai cikin wannan tsohon rijiyar faƙara da annabi ya leƙa riyar gigawacin sai ce wajattun ma wa'ada rabbukum da abinda ku yi muku alƙawari kun samu abin gaskiya ne kun haɗu da abin kun tabbatar da abin gaskiya ne yau tun daga ku a mace kun tabbatar kun iske abin da nake gaya muku yau gaskiya ne kun haɗu da abin a wurin ubangijinku faƙila na waɗanda ke kusa da manzo sai suka ce ta da'u abuwatan annabi kuma kiran matattu kake yi magana kuma kake da waɗanda suka mutu faƙala sai ce ma an tumbi asma aminu ku ba ku fi su ji ba maganan nan da nake faɗi ku da kuke ga kunan ba ku fi su jin abin da nake faɗi ba ashe kun ga abin da masu rai suke yi to matattu sukan ji wani lokaci Kwan ko gani mun ce ji ma ba na kunni ba amma irin wannan kaga ji ne ma na kunni mm. saboda annabi ya amfani da kalmar bi ma saboda shi a sam'u kun gane kasan Allah a yadda ya tsara halitta akwai abin da yake ake ce ma al'uzuri al'uzuri shi ne kagan shi kunni amma akwai asambu asambu kuma wata ma'aikata ce Allah ke ta a kunnan Allah yana iya mutum al'uzuri amma sai ya ƙi samai wannan ma'aikatar ta asambu da aka sai ga ga kunne amma bai ji akwai abin da ake ce ma al'ayin shi ne ido kagan shi to kuma akwai albasar shi ne ganin ubangiji in ya halicci mutum ya mai ido shine al'aini to kuma al'aini ce ta albasar ganin wani lokaci za ka ga ga al'ainu amma Allah bai sa albasar a ciki ba da haka za ka iya ganin mutum kawai ya tsira ma ido kana cewa to zo mana matso sai tiye ta maha kawai kun gani ga ido a buɗe amma tun da ba ma'aikata albasaru shi Allah da ya ce ya same ba ko ba zai gani ba da haka idan yadda ka san idan gumaka ta sha buɗa amma ba su gani Allah ya ce wata rahun yan duruna ile kawahun kaga yan duruna annazur ana yi ne da albasaru ba da al'ainu ba amma kai wata rahu yan duruna za ga sun ma zuru wahun lafi suruna amma ba albasaru shi ne ganin a idan nasu jama'a kun gane ko to kun ga filin shi ma haka Allah yake sa shi a wani bangare na jikin wani ko kuma a duka jiki yanzu fata ɗan yatsanka idan ta taba wuta kun gane to sai ka ji kaji ka ƙone amma akwai wanda in zai ɗora fata kafar shi a wuta ba abin da zai yi kun gani yanzu wani ce kai haka a jikin shi beji ba ya shi da wurin bejin komai saboda fata wurin ta riga ta mutu kun gani ai kabar Allah Allah Allah iyaka ne wallahi a halitta in ka ga irin yanda Allah ke yi a halitta kai kasan kawai Allah Allah ne ɗauki misalin hanci yanzu hancin nan da kake gani daban kuma abin da ke sa a shaƙi ƙanshi ko wari ko ɗoyi kuma daban a cikin hanci kuma yake yanzu wani in za a fasa shadda yana nan wurin kawai za ga kawai yana ta numfashi shi ba ruwan shi kawai kai inda zai gane akwai matsala in ya cikin shi ya kubura. amma wallahi bai jin kanshi komai duk yadda turare ke da kanshi bai ji a yi tusa ana ya shi duk baya in ga mushe bai ji to wannan ma'aikatar da Allah ke sawa a hanci da ma'an kanshi ne kana shaka sai ta kai sako kanshi ne idan wari ne kana shaƙa sai ta kai sako wannan wari ne idan ɗoyi ne kana shaƙa sai ta kai kako ɗoyi ne idan ma abu ne mai tsani iska na ɗaga kaji ƙanshin abin sai ka gane wannan mai tsani ne kalla harshe abu ɗaya ne amma ji wasu ɗan kama ƙoraje a kansu duk waɗannan abubuwan da ka gani wata hikima ce ta Allah a kan yi kana ɗora mai zafi sai kai makwakwalwa wannan mai zafi ne da aka a shirya idan mai sanyi ne sai ta sanar mai sanyi ne in fa mai tsani ka ɗaura haka in mai ɗaci sai kuma ya gani kana aja mai zaƙi ka ɗaura mai ɗaci kuma sai ya gani kana aja mai ɗacin ka ɗaura mai bauri kuma sai ya gani kun gani? Allahu Akbar. in kana son ka gane Allah Allah ka je ka ga gona wadda aka shuka mangwaro mangwaron ma iri-iri ga soto kan biri ga ɗan kamaru ga ɗan gawasa ga banana ga duka nau'i duk ga su a gonar kuma cin a gonar akwai kuma icen madaci akwai icen lemun tsani, akwai icen lemun zaki akwai icen lemun taba akwai duk ga su sai kaga daga sama Allah ya haɗa hadari ya zubo da ruwa a gonar duk sai ga sun yi fure dukansu kuma duk sai su yaya idan ka kaɗi na maɗaciya ka ji ɗaci ruwan da ya zuba a kanta ta ƙara ɗaci shi ne sai ya zuba a kan lemun zaƙi kuma in ka ka sai ka da zaƙi kuma shi ne ya zuba a kan wancan bishiya ta lemun tsami kana sai kuma shi ka ji tsami ruwa ɗaya dukansu a gona ɗaya amma ruwan ya ƙara ma wani ƴaƴan itatuwan zaki wasu ɗaci wani bauri wasu kuma tsani don ka san Allah Allah ne ba wanda ya isa wallahi irin Allah saboda ka gwada ka gani at the same time a ce yanzu nan naka sai ka ji zafi kuma nan kuma ka ji sanyi at the same time amma a wurin Allah ya mayu wani hadisi na bukhari ne ko amma an tumbi asma aminu walakin layi jiho sai dai diyan da za a yi musu magana ba za su ansa ba inna kalatus mai ulmauta wala tusmi'u summa du'a idza mutum mudbirin jama'a kun gane ko wannan hadisi na bukhari ne hadisi na hudu a muslim hadisi na da da talatin 932 al’imamul bukhari ya ambace shi a kitabul jana'iz a littafinsa babu ma ja a fi azabil kabari imamul bukhari ya kulla babi da ya zo zai magana a kan azabar kabari a lamba hadisi a babu na 85 daidai da ma ana lokaci ya za tsaya nan insha Allah fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum Thank you.